shekara na 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da 27 ga watan ɗaya a shekara na 2017 a kalandar meladiya barkan da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da kenan bukar ari a cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa domin ci gaba da tafsirin mu na alkur'ani mai girma wanda muke mako-mako Muna cikin tafsirin ayatul birri a cikin suratul bakar har yanzu don haka za mu dora daga inda muka tsaya cikin tafsirin wannan aya da fatan allah maɗaukin sarki ya mana jagora <clears throat> kafin haka nan akwai waɗansu tambayoyi da muka samu wancan satan za mu amsa su a dunkule tambaya na farko eh, shi ne game da niyyar alwala cewa menene magana mafi ƙarfi eh, kafin farawa ne ko a lokacin da za ka wanke fuska sanin mu ne cewa niyya ɗaya ne daga cikin farillai na wato ainihin alwala musamman a wajen jumhur na malamai banda ahnaf da suke ganin wasila ce na sallah don haka la taftaqir ila niyya to yaushe ake yin niyya al'asul shine niyya na ibadodi baki ɗayansu ana yin su ne yayin da za a fara shi wannan ibada ɗin kenan yayin da mutum ya samu ruwansa ya zo zai fara alwala lokacin zai niyya kuma niyyar guda ɗaya ce saboda alwala ibada ce guda kwarai tana da sunoni kuma da su ake farawa wanke hannu wannan da ake su uku sunna alwala ne ba wannan daga wanke shi ne wato ake fara farillai na wato ainihin alwala to akwai malaman da suke faɗan wannan cewa nan za ka yi niyan sunnoni can in ka je ka yi sunnan eh, farillai to abin da ya fi rinjaye dai ne cewa a farkon alwalan ne za ka yi niyya kuma niyyan ƙudirin zuci ne ai ba cewa za ka yi nawaitu sunan alwudu'i in za ka wanke hannu in ka tafi za ka wanke fuska kuma ka ce na nawaitu da ludu'i ba wannan kuskure ne bai da asali ah, kamar yadda muka sha faɗa cewa niyya ƙudurta ta ake a zuciya ba furta ta ake yi a baki ba innamal a'malu bin niyyat ko shi ne hujjar na waɗannan abubuwan baki ɗaya don haka abin da ya farin jaya ne wannan zaka yi nufin bautan ne ibadar gabaɗaya da farallanta da mustahabbanta wannan shine zance a mafi inganci wallahu alam sai tambayarsa ta biyu ko mai tambaya na biyu na cewa game da mu'awwizat so uku da ake yi bayan ko wace sallar asuba da magarba tare da ayatul kursi in aka karanta su da murya ɗaya fa misali kamar boarding school wanda ake ganin in ba an yi hakan ba ɗalibai ba za su karanta ba in hakan zai iya zama eh, mai ya kamata ɗalibi da ya san hakan iya yi tun da umarni ne daga malamai zai iya ƙi karantawa a bayyane da su a e, ne gani e, cewa gani yayi ya sabawa sigan karatun ko wala mai kama da haka ne ma'ana yana magana ne akan abinda malai suke kira a zikirul jama'i wato yin zikiri a cikin jama'a da murya guda ya bayar da misali na zikiri da ake yi bayan sallah cewa suna boarding school sannan malamansu suna sa su yi cikin jam'i in har hakan bida ce to shi wadda ya gane cewa bida yaya zai zai ƙi tare da su ko da hakan zai kai ga wa malamansa bisa wannan <clears throat> na farko Eh, waɗannan azkar ɗin annawa alaihissalatu wassalam ya koyar da su ne don kowa ya yi a karan kansa bayan ya idar da sallah mutum ya yi a karan kansa bai koyar da shi cikin jama'a ba sai dai idan kowa yana yi ba da manufa ba muryan ya zo ɗaya wannan babu laifi a kai babu wanda ya ce hakan bida shi shi yasa hadisi ya inganta cikin sahih al-bukhari da muslim cewa bayan idar da sallah masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama zaka ji ya cika da gurnani da daga murya na masu yin zikiri amma zahirinsa kowa yana yin nashi ne kuma ana daga murya hakanan yayin aikin hajji لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك wannan talbiya din shi ma kun ga kowa ake son yayin shi idan aka dace aka yi a wato ainihin jama'a a lokaci guda ba tare da nufin a yi haka din ba wannan bai zanto bida amma a ƙudarta cewa yinsa a cikin jam'i ɗin shine daidai wannan shine abin da dama daga cikin malamai suna ganin bid'a ce don ba haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar ba shine abin da al-imam yake kira albid'atul bidatul bid'a kala biyu ce akwai albid'a bida akwai albid'a bida al-idafiyya shine mutum ya kawo wani abu wadda babu shi ya bautata ma Allah da wannan misali mutum ya ƙara sallah guda ɗaya a cikin salloli na a rana muna da biyar shi ya ƙara guda ɗaya ya ce zai bautata ma Allah da wannan kaga babu shi a cikin shari'a wannan ko to in yi wannan kaga wannan ana kiranta albid alhaqiqiyya albid al'idafiyya shine mutum ya ɗauki wani abu wanda ya tabbata a cikin shari'a amma shi sai sa masa wani keɓaɓɓen yanayi imma na zango lokaci ko adadi ko eh, wuri ko wani yanayi sai ya lizimci wannan yanayin ya yi shi alhali wannan yanayin bai zo ba cikin ƙor'ani ko cikin suna annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ake kira albid al'idafiyar to wannan azikirul jama'i kunga ga ai zikiri ne annabi ne ya koyar aiko amma hai'an yin zikiran cewa ayi da murya guda ɗaya bai zo ba cewa ɗaga murya ana ɗaga murya da dalilin wannan hadisin da na faɗa muku amma a ce za a yi da lafazi guda to wannan shine abin da dama daga cikin malamai suna ganin bid'a ce al-imamu shatibi yayi magana akan wannan sosai a cikin littattafansa a cikin almuwafaqat hakanan a cikin al'i'tisam akwai malaminsa da ya saba masa a wannan fatawa ɗin taban wannan shine abin shi ma irin su Sheikhul Islam suka tabbatar irin su Muhammad eh, Hassanin Makhluf suka tabbatar da dama daga cikin malamai na zamani cewa wannan bid'a ce bid'a idafiyya akwai istithna'i da malamai suke yi dangane da wannan malami mai koyarwa wanda yake koyar da yara ko ɗalibai da ake so su iya wannan ta hanyar karantarwa da dama daga cikin malamai suna ganin cewa babu laifi a koyawa ɗalibai zikiri suna maimaitawa da mai da sauti guda ɗaya domin su koya ta inda har in sun koya sun iya to daga nan sai kuma a yi musu tarbiyyar kowa ya karanta shi kadai a harkokinsa wannan babu laifi a ciki kamar mutumin da zai karantar da ƙur'ani ma ɗalibai hmm? ya karanta in mutane biyar ne ko shida su ma su karanta tare da shi to haka in azkar ne to wannan mana iya ɗaukansa a wannan babi ɗin ɗalibai ne a makaranta kuma ana so ne a yi musu tarbiya bisa wannan ɗin to sai in an yi lokaci bayan lokaci an daɗe ana yi abin zai zanto ya shiga jikinsu ta yadda an aka bar mutum ma shi kaɗai zai iya yi to saboda haka dan wannan tarbiya ɗin zai shiga ƙarƙashin togaciya da waɗansu malamai suka yi ɗin in ka san wannan to bai shiga ƙarƙashin wannan bida'a ɗin ba kenan in ka san wannan kenan baka da hujjar da kai ba za ka karanta ba ina fatan mun gane saboda hadal bab mutum lalle zai yi wannan kuma ya saba ta yadda ko da ya zo gida hutu to shi zai iya yi wannan din shi kadadin ba kuma shi ma in ya zo ya tara mutane ba mun gane kuma saboda maksudin wancin shine a yi musu tadribi a kai su iya wadda kamar yadda ya faɗa ana ganin da dama in an zo ne kawai an ce an yi sallah ku yi azkar waɗansu ma bacci za su na yi maka a wajen amma in aka kace yi in ji to yayin da kowa zai yi kowa zai samu ya yi wannan abin nan ne. so ina fatan mun gane wallahu a'lam sai sai ta biyu a nan yake cewa bayan kowace sallar isha eh, da asuba da magaraba akan yi addu'a da murya ɗaya shi ma in bid'a ne shi ma ya kamata ɗalibi wanda ya san hakan ya yi kuma zai ki cewa zai ki cewa amin amin ne to shi ma yana shi wannan yana shiga babin maganar da muka yi da farko sawon azkar ne ko addu'a in ana yi ne a koyar da su yadda ya dace su yi addu'a to wannan <clears throat> babu laifi kamar da ake sabani akan azikirul jama'i addu'a ma zikiri ne saboda haka shi ma yana shiga <clears throat> cikin wannan shi ma annaba alayhi salatu ya koya mana idan mutum ya yi sallah ya yi azkar ne kuma azkar ɗin kala biyu ne akwai eh, ko addu'o'i akwai du'a'u sana sune azkar din akwai kuma du'a'u mas'ala shine abinda mutum zai roƙa Allah ya yi min kaza Allah ya yi min kaza Allah ya yi min kaza duka biyun sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallah hmm? misali astaghfirullah kun ga du'a'u mas'ala ne shine farko abin da annabi yake bayan ya idar da sallah ayi so uku اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام وأن الدعاء ثناني أقبك روكي وأنا بأشكي با sannan <clears throat> annabi ya koyar da shi ne kowa ya koya ina da yake tambaya ne a nan nabiru abinda na fahimta shine du'a wa mas'ala irin yadda dai ake aurare da dama yanzu bayan an yi sallah a ce Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza mutane suna amsawa suna cewa amin ko suna cewa amin to dai na shiga wannan albid al-idafiyya din in shi ma wannan dan karantarwa ne to muna ganin zai shiga istithna'in da muka faɗa a sa ta farko hmm? idan ba na koyarwa bane haka ne kawai an saba ne malaman suna ganin ja'izi ne suna tare da malaman da suke ganin cewa babu laifi a yi wannan tun da dai addu'a ce kuma addu'a suke yi waɗansu ma har suna kafa hujja da aya a cikin surat yunus har ɗaya daga cikin malaman najeriya ya yi rubutu akan wannan a sheikh ibrahim saleh ma gaskiya babu wato ainihin ilimi sosai a cikin wannan littafi ɗin akan azikarul jama'a ɗin cewa yayin da Allah madaukin sarki ya hakaito addu'a annabi Musa ne yayin addu'a din amma Allah shi wancan amin yake cewa yannan yana addu'a wannan yana cewa amin sai ya ce dukan su ne suka yi addu'a din wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim kage yace qala Musa ko bayan nan sai yace na'am qala qad ujibat ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال قد أجيبت دعوتكما أمس أدعانكو واي أدعان النبي موسى كو سواء داك سيكي شاء تو كاغوانا ya halasta kenan eh, wani ya addu'a wani ya ce wani ya ce amin to ai ba na jin ana inkarin wani ya addu'a wani ya ce amin hmm? wannan ana magana ne ga wani mahalli da ake yin zikiri zikiri ya zo ga irin addu'ar da za a yi kowa ya yi aka ce ba a ce a yi shi cikin jami'i ba ba koyi mutlaƙin addu'a ne ba hmm? yanzu ina mun gama karatu anan misali ne addu'a Allah ya mana kaza kun ce amin wanda zai she bid'a <laughs> kun gane ko sai wanda suke da zafi ko bin san hadisi cewa nawa alayhi salatu wassalam yana rufe majalisi da addu'a ba hmm? to akwai <clears throat> akwai irin irin wannan da ake dan sabani akan haka amma wannan a waje ne wadda yake muhalli na musamman don haka a kafa hujja da shi don tabbatar da wannan abin da irin su imam shatibi suna ganin bida ya zafiya ne akwai nazar a ciki wannan su ne tambayin don haka za mu ci gaba da inda muka tsaya tafsirin wannan ayar kamar yadda muka saba za mu sake karanta aya din sannan sai mu ci gaba da tafsirinta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل السائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك ika ladina sadaku wa ula ika humul muttaqun Allah madaukakin sarki yana cewa laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib nagarta ba shi ba ita bace kaɗai ku juya fuskokinku ta ɓangaren gabas ko yamma ko gabas da yamma domin yin sallah walakin albirra sai dai nagarta ko albir shine man amana billahi wal yawmil akhiri aikin wanda ya imani ko kace shine imani da Allah da ranar lahira wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da littattafai wan nabiyina da annabawa wa atal mala ala hubbi kuma aikin wanda ya bayar da dukiya alhali yana tsananin ƙaunan dukiya ɗin ya bayar da dukiyar izuwa ga zawil ƙurba makusantansa waliyatama da marayu walmasakina da talakawa wabna sabili da matafi wasa'ilina da masu roƙo wa firriqab kuma dan ‘yan tabayi wa aqama salata wa ata zakata ya kuma tsayar da sallah ya bayar da zakka wal na bi ahdihim idza ahadu da masu cika alkawarinsu matuƙar sun yi alkawari والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس da masu yin haƙuri cikin hali na talauci wato na rashin abin hannu da kuma hali na rashin lafiya da kuma yanayi na tsanani wajen yaƙi ula'ikan na sadaku waɗannan su ne waɗanda suka yi gaskin imaninsu wa ula'ika humul muttaqun kuma waɗannan masu takawa mun faɗi cewa wannan ayar ta ƙunshi ɓangarori guda uku na albir albir fil aqida sannan albir fil amal sannan albir fil khuluq muna cikin tafsirin ɓangaren da ke magana akan albir fil amal shine nagarta a aiki daga fadin Allah madaukakin sarki wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wabna sabili was-sa'ilin wa fir riqab <clears throat> ah, mun tsaya a magana akan wabna sabil ko ibn sabil a wajen jumhurin malamai Shi ne matafi ko waɗansu malamai suna fassara ibn sabil da baƙo baƙo wadda ya zo maka to almahim muna iya haɗa maganan guda biyu ai duk matafi a inda ya zo inda bai da ‘yan uwa bai da abokai ai baƙo ne a garan kun gane ko? to sai zanto irin wannan bakuntan ne ba bako irin abokinka da yake wani gari ya zo ya same ka zai ma kwana biyu ko uku hmm? shi ma kaga ibn sabil ne tun da matafi ne amma yana da suna da yake bata da shi shi bakonka ne hmm? yana da wani haƙƙi na shi shi wannan ba haƙƙin ibn sabil ake kiransa ba haƙƙu daif ake kiransa mun gane ko haƙƙi ne na wato ainihin bako shi ya sa wannan ɗin mana iya haɗa maganganun guda biyu eh, su ba mu magana guda ɗaya sai zanto an rage saɓani kenan dangane da wannan aya ɗin tahir ibnu عاشور da ya zo fassara wannan ibn sabil abinda ya fassara da shi kenan ya ce algharib da ya ce bako hmm? sannan ya sake maimaita a'ani addaif ina nufin bako amma fil bawadi a ƙauyuka ya ce saboda a lokacin a cikin ƙauyuka ƙabilu ba su da gidajen kwana na baƙi ba su da abinda ake kira khanat su ne irin gidajen nan da ake yi a hanya ta yin da in bako ya gaji da tafiya zai yada zango a wurin wanda kuma ana saka kayayyakin da ake bukata da ruwa akan yi abinci ma eh wannan na ta karanta shi a wurare da dama cewa akwai zamanin da a akan yi haka din kuma na ga wajajen yada zango lokacin da na tafi saudiya muna tafiya za a ga wani wuri kawai waje ne na na wato ainihin yada zango wadda mutum yana iya tsaya a wurin ya biya bukatunsa za a ga akwai ruwa dai da waɗansu abubuwa haka nan amma dai ba ba wai kyauta ake ba bako in ya zo wurin ba haka nan yake cewa a lokacin babu fanadik su ne hotels to ka kaddara ma an akwai hotel a wannan lokaci in ba shi da kudi za a ba shi hotel din ne kyauta hmm? walam yakun as-sa'iru yastashibu ma'ahu a hulmal kuma matafi a wannan lokacin bai rike kudi hmm? wa inna ma yahmilu zada yawmihi kawai yana rike guzirin na ranan ne ولذلك كان حق الضيافة فرضا على المسلمين أي في البوادي ونحوها سيشي haka ne ya zanto حق haƙƙin baƙuntaka ya zanto wajibi akan musulmi yana cewa a ƙauyuka da waninsa to gaskiya ban san mai yasa ya ƙayyade abin da cewa ƙauyuka ba eh gaskiya babu dalilin ƙayyade cewa sai a ƙauye ne baƙo matafi ko a birni ne hmm? idan guzurinsa yanke masa yana da haƙƙi akan al'ummar musulmi a taimaka masa abin da zai kai shi wato ainihin garinsa don haka wannan yana daga cikin hisalul bir fil amal aljudi mal yin karamci da wato ainihin dukiya ga mabukaci ina fatan mun gane da muka fassara almasakin mun ce anan almasakin na nufin miskinai wadda ba sa bara wadda ba sa bara maka ce abinda ya ƙara ƙarfafa ma wannan gwiwa kamar yadda al'imam ibn al'arabi shi ma ya faɗa a cikin tafsirinsa ahkamul ƙura'an shi ne allah ya ambaci masu bara ɗin bayan wannan shi ne da yake cewa wabnas sabili wasa'ilin da masu roƙo a nan malamai sukan yi tsokaci dangane da hukuncin roƙo asali roƙo a musulunci harawun ne annabi sallallahu alaihi wasallama roƙo ina nufin bara annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana bara a hadisai ingatattu da dama sai dai mutumin da ya samu kansa a irin yanayi na ƙaƙanikaye wannan ya halasta ya yi roƙo kuma in ya roƙa Allah maɗaukin sarki ya yi umarni da a bashi in dai har ya yi roƙon to yana da haƙƙi a bashi wannan shi yasa waɗansu da suka zo majiya ƙarfi samari suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wani abu daga cikin dukiyar sadaka da aka kawo masa sai shi zan ba ku amma ku sani innaha la tahillu li kulli dhi mirratin sawi bata halasta ba kayan sadaka ka zo ka roka bai halasta ba ga duk wani wanda yake maji karfi ne kuma sawi mai kyakkyawan kira wanda yake yana da karfi yana da lafiya kenan sannan yana da cikakken halitta ma'ana duk wanda zai iya zai ya koyi wata sana'a to bai halasta ya bar wannan ya zo yana neman abu a hannun mutane wata rana wani ya zo wajen annaba alaihissalatu wassalam sai annaba ya bashi karantarwa a aikace wadda yake nuna kyaman bara yake ce masa da ka tafi jeji ka yi itace hmm? ka ɗora a kan gadon bayanka ka zo da shi ka siyar ka samu sile ko sisi ya fi maka da ka je ka roƙi mutane sawa'un sun baka ko sun hana ka in ma sun baka ɗin to ka je ka samu naka na gumin kanka ya fi maka alheri to ballantana kuma in sun hana kaɗin kaga wani bakin ciki ya shiga ko haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta hadisi yana cewa mai yawan roƙo mana babu dalili ya mai da bara sana'arsa zai tashi ranar tashi alkiyama babu ƙwayan tsoka guda ɗaya a fuskansa don ya zubar da mutuncin fuskarsa ya zubar da mutuncinsa baki ɗaya to akwai hadisai ne da dama da suke nuna muni da kuma haramci na wato ainihin roƙo da bara saboda ƙasƙanci ne ga mutumin da yake da ƙarfi kuma yana da cikakken halitta da zai iya zuwa ya nemi sana'a akwai hadisai da annaba alayhi salatu wassalam ya yi dogaciya ma wannan gaban mai hukunci shine cewa bara ko roƙo bai halatta sai ga mutane kamar haka mutumin da ya yi tahammuli na wata hamula an zo misali ko mutane ne suna suna rikici akan wani abu na bashi ko kudi ko a wannan sai ce to da Allah ba na san wannan rikicin kai ba abin da ke kanka shine kaza ba kudinka ne to ni na dauka zan biya kaga ya jini ne yayi sulhu ko tsakanin musulmi cewa zai biya sai ya zo ya gaza bai iya biya ɗin ba misali an sa lokaci sai zanto ba zai iya biya din ba yana iya roƙon mutane shaɗan hmm? Allah ga abin da ne a taimaka don a biya wannan bukatan a kashe wancan wuta ɗin kun gane mutum na biyu shine wadda ja'iha ta same shi ja'iha samawiya wadda ta musiba ta same shi cikin dukiyarsa ko gidansa ko kasuwancinsa ya samu kariyar arziki misali gobara ta zo ta ci gidan mutum ya rasa komai ai yana bukatan abin da zai ci ko? ko kaga yana da sana'a abubuwan sana mabi sun kone ko yana dukiya duk sun kone ko a yana da kudinsa a wani banki sai banki din ta zanto ta yi collapse ba shi da dukiya duk dukiya na banke ɗan wannan yana da dama da zai iya roƙa yana ta kun gane in ya yi roƙo wannan yana da haƙƙi a bashi mana ya halasta masa ya yi roƙo abu na uku shi ne mutumin da ya shiga tsanani na wato ainihin yanayi na yau da kullum ta yadda har mutane amintattu daga cikin mutanen unguwansu ko garinsu za su na ce kai lallai wani ya shiga hali na tsanani hmm? ma'ana yana sana'a ɗin misali amma bai samu an shiga cikin ko yana da gonarsa amma abin da yake sayar ya samu na gonan bai ishe shi bai ishe iyalansa sannan yana da iffar da ba zai yi tambaya ba har mutane su gane hmm? waɗansu su bayar da shaida cewa ai eh, lallewa ne an samu canjin yanayi da kyar ake tafiya yanzu so in ya kai wannan in ya yi tambaya ya halasta ya yi tambaya da duk wanda zai shiga ƙarƙashin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku kun gane to sai wancan da muka faɗa mutumin da yake mara lafiya ba shi da wanda zai taimaka masa shi ma ya shiga cikin wannan zai iya yin roƙo a wato ainihin bashi mutumin da yake da tawaya a halittarsa ba shi da wanda zai masa agaji bai iya wata sana'a ba saboda rashin eh, saboda gajiya na halittarsa aga shi ma wannan zai tambaya zai roƙo za a bashi to wannan istitradi ne muke yi anan amma ayar ba tana magana akan waye wanda zai yi roko bane ayar tana magana ne a bayar ma masu roko din to waɗannan su ne wanda ya halatta su yi roko idan sun yi roƙo irin waɗannan to lallai ba su dukiya yana daga cikin nagarta yana daga cikin ayyuka na albir amma a nan ba a kallafa maka kai ka je ka bincika ba sai ka tabbatar misali cewa wannan ɗin ya cancanta ya yi barin ko bai cancanta ba hmm, in kana da shi ba shi ka ba shi ai kuna da labarin mutumin nan da ya zo ya yi sadaka ko? waya gari ya yi sadaka ya ba mawadaci ko shi ne aka ce tana iya wannan ya zanto wa'azi a gare shi shi ma ya ci gaba da ciyarwa ko to wani lokacin yakan zanto wa'azi saboda idan muka ce ba za mu bayar ba gaba ɗai sai wanda muna da tabbacin cewa yana bukata yau ya za ka gane cewa wannan lalle bukatarsa ta gaskiya ne ko kuma ta ƙarya ce hmm? akwai ihtimali ba mun sha faɗa a nan ba ko da za su zo su zauna a bakin masallaci suna bara da za a bincike su an yi haka a waɗansu wurare da dama sai ka ga kuɗi ne sama da dubbai dubbai ɗari wani abu suna tare da shi amma duk da haka suna bara mutuwar zuci sun ɗau abin sana'a a ko'ina a nan najeriya ya faru haka sosai akwai irin wannan labarun ya faru da masu zama a Legas? yanzu dai an kore su saudiya akwai wanda suke zuwa su lauye wato ainihin jikinsu su mai da kansu na kasassu suna bara domin a basu in sun gama wannan sai su tashi kuma su yi tafiye su eh, wani lokacin akan gane irin waɗannan <clears throat> in an za a kama su sai ga sun miƙe kuma suna tafiya su ba su da wata tawaya waɗannan abin da suke yi su haramun ne kai mai bayarwa sai dai in ana san a rage wannan to duk wanda ya zo misali in kungiya ce ko masallaci ko wani abu to sai a ce lallai mutum ya ka ba mu tabbacin cewa eh wannan bukatar da ka zo da shi bukatar ce ta gaskiya akwai da ma suke sa abubuwan rashin lafiya tare da su amma na karya ne akwai da suke zuwa da abin nan na asibiti bil na asibiti amma duka na karya ne yawa to irin wannan an zo da wato ainihin makungiya ko masallaci ko wani abu yana da kyau lallai a tabbatar saboda kada a mayar da masallaci ya zanto gidan bara mun gane ko wannan na daga cikin dalilan da yasa ba ma yarda wani ya zo ya tsaya mana bara a wannan masallaci ina fatan mun gane yawa <clears throat> kamar da na faɗa ayar tana magana akan ma bayar ma masu roƙo yana daga cikin amalo albir da haka in kai kaɗai ne mutum ya zo maka yana buƙatan wani abu hmm? to in dai da nufin kai masa wa'azi ne ko kada ya abin nan to shi ne za ka ci ƙoƙarin ka yi ta haƙiƙi amma in ba haka ba ba shi in kana da shi ka baya ina fatan mun gane wasa'ili na wafin riƙa na mutane na shida da aka ce abbasu a nan allah ya ce wa firriqab ne firriqab ya yi amfani da lafazin fi bai cewa walmukatabin ko wal asra ba to kafin mu faɗi nukta na fi ɗin arriqab jam'i ne na raƙaba raƙaba kuma shine wuya Hmm? wuya ɓangare eh, na al'unuk imana sama ko na ƙasa ko ƙasan nan haka shi ne raƙaba ɗin shi gaba ɗayansa sunansa al'unuk wuya hmm? nan gefen daga ƙasa shi ne mene asali ɗin shi ne al'arraƙaba to ana amfani da wannan itlaq ne lil juz'i alal kull ana nufin mutum din ne gaba amma wadda ake mallaka wuyansa wato bawa kun gane ko shine abinda ake nufi da arriqab anan bayi jam'i ne na raqaba wuya da ake mallakarta to anan Allah madaukakin sarki ya faɗi arriqab sai amfani da fi wato wanda yake bayar da dukiya fir riqab ay fi maslahatir riqab a cikin maslahan wato ainihin bayi menene ko maslahan bayi shine su samu yanci su samu yanci malamai anan jumhurin malamai suna cewa ar-raqabat da ake nufi anan shine al-mukatab saboda bayi suna da a rabe-rabe a cikin fiƙihun musulunci al-mukatab ne wanda ya yarjejeniya da mai gidansa suka yi rubutu cewa zai yi aiki abu kaza in ya gama zai samu yancinsa to wannan allah madaukin sarki ya yi umarni da a agaza musu a taimaka musu hmm? a taimaka musu domin su iya biya wannan abinda suka yi don su samu yanci wallazi na hunar kitaba mimma malakat aimanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum min malillahi allazi atakum wanda suke bukatar ayi wannan yarjejeniya don su samu yanci Allah madaukin sarki ce ku yi wannan yarjejeniyar da su domin su samu yanci kuma ku taimaka musu ma da dukiya shine wa atuhum min malillahi alladhi atakum shine anan min khisalil bir din bayar fil riqab tunda musulunci ya zo yake ta kokarin yanta bayi da wato ainihin kawar da wannan mu'assasa ta mutum ya bautatar da ɗan uwansa mutum alhurriya ɗaya ne daga cikin makasid na shari'a mutum ya zanto yana da walwala da yanci ɗaya ne daga cikin abinda musulunci yake son kowane mutum ya samu shi yasa tun a ƙur'ani tun a lokacin makka ya ƙur'ani al-makki allah madaukakin sarki yake ta kwaɗaitarwa cewa a yanta bayi a yanta bayi falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba ina ma mutum zai kusa cikin wato ainihin hanya na dutse mai wahalan bi wa ma adraka mal aqaba wa ko zai sanar da kai mai ake nufi da wannan idda zaka kusa ka samu tsira duk wani abu wanda yake eh, stumbling block da zai tare hanyar tsira ka kusa ka wuce shi imai hanyar kutsawa ka wuce irin wannan hanya mai wahalan bi shine sai Allah ya kirga waɗansu ɗabi'u ko wansu ayyuka amma da farko sai fara da wannan fakku kaba wato 'yan tabawa hmm? kome fakku kaba sai mai au it'amun fi yawmin masu gaba yatiman za makaraba aw miskinan za matrawa suna da cikin abin da ya ambata nan ne ko ciyar ciyarwa a ranar yunwa hmm? shine yawm din masa gaba ɗin a ciyar da wane yatiman za maqraba eh, maraya wadda ke da kusanci da kai aw miskinan za matraba ko talaka wadda saboda talaucinsa kana ganin tarbaya a jikinsa mana <clears throat> bashi ma da wajen kwanciya sai a ƙasa aw miskinan zamantarawa, sun makana min allazina amanu wa wasau bis sabri wa tawasau bil marhama dori akan waɗannan ɗin shine mutum ya zanto mai imani kenan musulunci yayi ta ƙoƙarin 'yan tabawa ya kai in ka bawan bawanka annabi ya ce kafaran wannan shine ka yanta shi babu wani addini wadda ya zo da irin wannan tsare-tsare ɗin idan ka yi rantsuwa cewa za ka yi abu ka za ka zo kaga cewa bai dace ba ka bari za ka yi kafara aiko ko ka ce za ka yi abu ka za ba ka yi ɗin ba kafara ta hau kanka ko wannan ɗin ma kisarul kafara ɗin akwai mai akwai ‘yan tabawa a ciki mutumin da ya sha ya karya azumansa da gangan da jima'i hmm? ko ya ci ya sha da gangan a masabar malikiya kafara ta hau kansa ko kuma daga cikin ka kafara akwai ‘yanta bawa mutumin da yi zihari a matansa daga cikin kafaran zihari akwai ‘yanta bawa mutumin da ya kashe wani rai bisa kuskure daga cikin khisal ɗin kafara ɗin akwai akwai ‘yan tabawa su addinin musulunci addini ne da ya zo na ‘yan tabaye amma ba abu ne wanda zai zo a rana guda ya ce kuku dai na kama bayi ba tun da ana yaƙi tsakanin musulmi da wadda <laughs> ba musulmi ba yawa shi yasa abin aka bi shi aka bar kofin haka nan kuma kasancewar daga baya al'umma sun zo al'ummar duniya sun yi ittifakin cewa a yi ilga'i na mu'assasatul raqiq Mana a daina bautar da wani wannan abu ne mai kyau dan ba musulunci ne zo da shi ba in ta eh, bautatarwa din to in kun ittifaki cewa ko kun yaki ba za ku yi wannan ba ba za ku kama wani ba wannan abu ne da ya shafe ku in matukar dai an kama din to musulunci ya ba mu hukunce hukunce na yadda za mu yi da su hmm? kuma da cikin hukunce hukunce shi a ayi kokarin yadda za a raba su daga kangi na bauta su zanto mutane don Allah yana son kowa ya zanto bawan Allah ne kadai ba bawan wani ba shi sama a nawa alisalatu wasalam ya hana in kana da bawa kace ah, ce abdi sai dai kace gulami ce in za ka ci abinci ma da in abincin da ka ci ka ba bashi ya ci sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wa fi anan malamai suna bayar da fassara guda uku jumhur shine suke cewa mukatab ake nufi waɗansu suna cewa a'a ka cire ka ne ka je ka nemi inda ake da bayi ka saye su ka ba su yanci wannan shine abinda ibn al-arabi yake cewa eh wannan na daga cikin tafsirin imamu malik ka je ka sayi bayi kurbatar don neman yardan Allah maɗaukin sarki ka ‘yanta su magana na uku shi ne cewa yana nufin fida'ul asra ne idan aka yi yaƙi aka kama ribabbun yaƙi na wato ainihin musulmi suna hannun waɗancan hmm? wannan su ma bayi ne amma al'asra ne saboda yaƙi ne yasa aka kama su sunansu al'asra a je a ‘yanta waɗannan a maido da su gidajensu kaga su asalin su daman ba bayi bane ko ya kisa a kan su to a je irin waɗannan al-imam ibn al-arabi yake cewa abin da fi inganci a wurinsa shine al-umum ya shafi duka uku din ba a ce ana nufin da ɗaya ko wannan ba duka a je a saya a yanta a taimaka ma wanda ya fara nima makansa inci ɗin da kuɗi domin ya samu inci. a je a sai waɗanda aka kama su wanda da su ba bayi ba ana so a mayar da su bayi a je a sai su a ba su abannan ɗinsu duka waɗannan ya shiga cikin wafin riƙab kenan a nan su wannan ba ba su kuɗin za a yi hannu da hannuwa ina ta kun gane za a yi wani abu ne na maslaha su a taimaka yadda za su yi su fita daga kangi na wato ainihin eh, bauta da munasabar wannan malamai suna cewa waɗansu malamai suna cewa aliyata mama ba ba su kudin za a yi hannunsu ba shi yasa wani suna fassara aliyata ma suna cewa da ake nufi ma a ba mutanen da suke da marayu a ƙarƙashinsu saboda su ne suka san maslahan marayun sai su kashe dukiya ɗin ta hanyar da zai zanto alkhairi ma marayu ɗin ai mun ce maraya shine mai ɗan ƙarami ko wadda mahaifinsa ya rasu kenan yana da waliyi waliyin nan nasa shi ne gudanar da al'amuransa ne da kullum cewa in za a ba shi marayan dukiyar da Allah ya ce a bayar to za a ba ma Eh, waliyinsa ne a hannunsa ba shi za a danka masa ba kamar yadda wannan bayi ba shi za ka je ka ba kudin a hannunsa ba a za a bayar ne in akwai wata jihar da take yin wannan ko idan mukatab ne a bashi eh, mai gidan nasa don ya samu wato ainihin yanci din waɗannan eh, su ne abu guda shida ko jihohi guda shida da Allah madaukakin sarki ya ce ba su dukiya na daga cikin khisalul bir wanda su ne muka ce albirru fil amal zaul qurba da yatama da masaki da ibnu sabi da as-sa'ilin da kuma fil riqab Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس wannan shine shuba na uku shine albirru fil khuluq kenan to kafin mu tafi albirru fil khuluq wannan wanda za a ba su din bayarwa din nan wajibi ne ko ba wajibi bane anan malamai suna saɓani. akwai maganganu shahararre guda biyu ko shahararru guda biyu magana na farko shine cewa waɗannan uh, ko kuma kafin maje wajibi ne ko ba wajibi ne ba menene abinda za a ba su ɗin shi zai fitar da magana sosai duk yadda za a ba su zakka ne ko ba zakka ba ne akwai malaman da suke tafiya cewa abinda ake nufi shine zakka a ba su mene zakka sai in zakka ne to mai ma'anan wa aqama salata wa zakata an maimaita kenan mai hikimar maimaitawa din sai suke cewa a takidi ne don a ƙara ƙarfa abin ne wanda suka bayar da zakka ma waɗannan kama waɗannan yana daga cikin abin ɗin nagarsa waɗansu malamai kuma suka ce a wannan abin da ake cewa a bayar ɗin ba zakka ba ne bi dalilin cewa Allah ya zo ya ambaci zakkan daga baya wa a kama salata wa ta zakka babu wani dalili da zai sa a. a maimaita batun zakka a nan a nan ne kawai aka ambace shi abinda yake a farkon ba a ambace shi ba da dama daga cikin malaman tafsiri abin suke tafiya a kai kenan cewa wannan daban zakka daban in muka fahimci wannan sai mu je matsalar da na fara so in kawo shine suke cewa halfil mali haqqun siwa zakka shi akwai wani haƙƙi a dukiyar mutum banda zakka kowa ya san zakka shi annabi alaihi salatu wassalam yake cewa eh, thumma alaihim amna Allah aftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim ko tu'khadhu min aghniyaihim fataraddu eh, fi fuqaraihim sannan ka sanar da su Allah ya wajabta musu zakka a cikin dukiyarsu da ake dauka daga mawadata a baiwa matalauta to zakka haƙƙi ne wajibi ne akan dukiya to banda zakka akwai wani bayarwa da za ka yi cikin dukiyarka wadda yake wajibi shi ne malamai suke saɓani to saɓaninsu a nan nan da ya zahirin wato wannan aya ɗin yana nuna cewa lallai akwai wani haƙi wanda ba zakawa ai Allah ya faɗa mana masarifin zaka waɗanda za a ba su zaka ko akwai waɗansu su a cikin waɗannan ayyarin inna masadaƙatu lilfuƙara'i walmasakini wal'amilina alaiha walmu'allafati ƙulubuhum wa firriƙabi walgharimina wa fi sabilillahi wa binis sabili waɗannan su ne wadda ake ba su zakka al'asnafu samaniya guda takwas za ka samu waɗansu daga cikinsu ba su ana waɗansu kuma suna nan hmm? ga Almasaki ko ga ibn sabil ga firriqab ko zulqurbafa babu shi a sha'i ko yawwa ai babu su a can ko kenan mai ake nufi ana almuhim anan akwai abubuwan da eh, a cikin fiqh zaka a sheikh yusuf al-qardawi ya fasali na musamman dangane da wannan matsalar cewa hal fil mali haqqun siwa zaka ya faɗi maganganu daga ƙarshe yayi tarjihi wajen tarjihin yana cewa akwai abubuwan da malaman suke fada wanda su din ba sa saɓani a kai khulasarsa shine abinda ibnu al'arab ya fada cikin ahkamul qur'an cewa lallai abinda yake wajibi shine zakka din amma bayan bayan zakka din inda mutane za su samu kansu cikin bukata to wajibi ne a biya bukatunsu yake cewa imam malik yake cewa wajibi ne akan musulmi su kwaci ribabbun yakin su da kudin su zai kare gaba daya kenan fil mali haqqun shi zakka mana amma wai sai in an bayar da zakka din ne zakkan ba zai iya yin wannan ba ai akwai firriqab a cikin nisa a cikin masarifin zakka hakanan ka bayar da zakanka ga wani mutum ya zo yana cikin yunwa sai ka ce ba dole ba ne ka ciyar da shi dole ne ka ciyar da shi ka ba shi abin da zai ci saboda kare halaka ciyar da iyaye ba ciyar da iyaye wannan iyayenka waɗanda suke mabukata ‘ya'yanka ciyar da su wajibi ne a kanka <laughs> daga kudin zaka ake siyar da su to akwai waɗansu abubuwa lallai waɗanda suke wajibi ne eh wanda su masu ma cewa babu wani abu wajibin ba sa saɓani a kai shi ne anan yake cewa akwai waɗansu wurare wanda suke ittifaki babu wanda ke saɓani a kai ya faɗi abubuwa guda biyu abu na farko haƙƙul walidai ne fi nafakati idan ta ja waladuhu mamsirun la lani za'afi iyaye in suna da bukatun ciyarwa wannan babu sabani a kai wajibi ne akan mutume sannan haƙƙul karib dangi ɗayan uwanka makusanta da suke bukata su ma wannan babu sabani a kai ehm, sannan abu na uku shi ne haƙƙul mutarri ilal kuti a wilkisa a wilma'wa haƙƙin mutumin da yake cikin bukata na a bashi abinci ko a bashi matsugunni ko a bashi kayan sakawa wannan ba a saɓani a kai saboda ku wannan suna fita daga cikin mahallun niza'a abinda ake saɓani a kai ya ambaci abubuwa nan guda hudu shine haƙƙin tsoro da wato kayan gona da Allah yake cewa wato haqqahu yawma hasadihi ko kun ga aya ce ta wato ainihin makka sannan da haƙoƙi na dabbobi na abinnan da shanu raƙumma da dawakai da awaki iri wadda ba su kai nisabin zakka ba shi akwai wani haƙƙi da za a abinnan sannan sai wannan haƙƙi na wato ainihin bako ɗin da kuma haƙƙi na alma'un shi ne wadda akwai saɓani na hakika dangane da dangane da wannan ɗin shi ma haƙƙun daif na gaya maka waɗansu malamai ibn sabi suna cewa shi ne daif saboda aka yarin jayar a nan a sheikh yusuf al cewa dangane da wannan wannan wajibi ne hadisai da dama sun zo suna tabbatar da wannan haƙƙul ma'un kuma abinda Allah ya ce mutum bai ba zai shiga wuta ai ya dace zama wajibi ba ara'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'ami al-miskin ko to fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yura'una wa yamna'una Allah ya ce wailun ga wanda yake hana al-ma'un kaga ai ya dace zanta wajibi kenan ko duk abinda aka yi alƙawari shi an baka yi ba ka shiga wuta kan ai ai wajibi ne shine irin bayar da mutumin makwabcinka na bukatan gishiri ba shi da gishiri da abubuwan da yake na wajibi ne na kayan abinci wannan ba a rowa a ciki Ana wa alisalatu salam ya hana rowa abubuwa a guda uku da ruwa ba a rowa ruwa da abin nan na'am da shi ne abin hada wato ainihin wuta itace mutum bai da shirin da zai girki ba ka hana shi ba da kuma shi kayayyakin waɗannan abubuwan da dole ana buƙatar su in za a ci abinci ɗin in za a dafa abinci in kana da shi ka bai da shi ko ɗan uwanka bai da shi ka ba shi ya yi amfani da shi ko ka ba shi aro na waɗannan in ya gama ya dawo ma da shi wannan babu rowa a ciki rowa a cikin wannan haramun ne sai dai in da dalili cewa zai lalata maka ko ka taba bashi bai dawo ma da shi ba ko wani abu da ya kama da haka wannan sai dan wannan ka wato ainihin hana shi to khulasar magana dai lallai fil mali haqqun siwa zakka misalin sa kuma shine wannan din su ne wannan din dan akwai waɗanda ba za a ce daga cikin malu zakka ne za a ba su wannan ba ina fatan mun gane Ah, lokacin mu ya ja za mu tsaye nan abinda muka faɗa ya zanto da falala lashe daga Allah muna roƙonsa ya gafarta mana ya daɗa mana falala ta sawar da muka yi kuskure muna roƙonsa Allah maɗaukin sarki ya wato ainihin gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh